Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam yayin da ake ci gaba da ɗauki ba daɗi a kewayen wasu asibitocin Gaza, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne fa a kare asibitocin daga yakin na Gaza. Bayan da jami'in binciken da aka samu da laifin kashe 'yar jarida Anna Politkovskaya ya yi ma Rasha yaƙi a Ukraine, Rashar ta masa ahuwa. sannan shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping za su gana a birnin san francisco a goben laraba kan wasu jerin batutuwa na bai daya da kuma na matsalolin duniya To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kwadago a Najeriya sun fara yajin aikin gama gari a yau talata sai dai wasu tuni wasu 'yan kasar suka fara bayyana rashin jin daɗinsu akan salon kungiyoyin. ni a tanin da nake gaskiya ba a yi shi dan talaka ba ne akwai abin da ya kamata za ka yi wanda za ka ce zai iya taimakon talaka shi ne a zumin suka ce bari su je su blocking house of assembly kuɗin da aka ce za a sai wannan motocin bai kamata ba da shi ne za a ce sun yi fatin dan talaka Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa albarkacin ranar yaƙi da cutar suga ta duniya yau 14 ga watan Nuwamba. Hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun ce suna daukar matakai wajen daƙila kamuwa da cutar da ba da damar yin gwajin cutar ga 'yan ƙasar. sannan za ku ji cewa kungiyar alkalan shari'a a Nijar ta gargaɗi hukumomin ƙasar game da buƙatar ɗaukar matakan da ta ce za su taimaka wajen warware matsalolin da ke haddasa tarnaƙi a fannin shari'ar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai ci gaba da tattaunawa akan batun sabon irin masara. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole a kare asibitocin da ke cikin Gaza yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da auna cibiyoyin lafiya a wannan yankin ƙasa na Falasɗinawa bisa zargin cewa Hamas na rabewa da asibitocin. Shugaba Biden na ansa tambayoyi ne kan taɓarɓarewar al'amura a asibitin al' shifa. wanda shine cibiyar lafiya mafi girma a birnin gaza wanda kuma sojojin isra'ila ke ci gaba da yin masa ƙawanye a na kwanakin nan al'amura sun tsaya cik a alshifa saboda rashin makamashi abinci da ruwa dubban majinyata da suka matsu sun gudu daga asibitin na alshifa a ƙarshen mako inda suka bar sauran majinyata 650 da wasu dubban falasina wanda aka raba su da muhallansu da ke kuma neman mafaka daga wannan faɗan ma'aikatar lafiya ta falasino ta faɗi ranar litini cewa majinyata 32 sun mutu a asibitin na alshifa ciki har da wasu jarirai uku tun bayan da aka yi masa ƙawanya saboda rashin wutar lantarki an yi afuwa ma tsohon jami'in binciken rasha sergei kadzikovbanov wanda aka samu da hannu a kashe wata 'yar jarida mai binciken kwakwaf anna politkovskaya a shekara ta dubi da shida bayan da ya shiga yakin ukraine a cewar lauyansa a yau dinnan talata dubban fursunoni ne aka ce an tura su yaƙi a ukraine tun bayan da rasha ta kaddamar da farmakinta a watan fabrairun bara inda masu suka ke cewa wasu daga cikin fursunonin sun sake aikata manyan laifuka bayan da suka dawo daga fagen daga a matsayinsa na mayaƙi na musamman an gayyaci katzi kafubanov eh, ya rattaba hannu kan wani kwantaragi na shiga wannan aiki na musamman na soji bayan da kwantaragin ya kare a masa afuwa a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa a cewar lauyansa alex michael chief ga manema labarai ko afp shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping za su gana a rukunin gidaje na filoli mai cike da tarihi a kudancin birnin san francisco a gobe laraba inda za su shafe sa'o'i wajen hudu su tattauna wato su yi wata tattaunawa mai zurfi kan wasu jerin batutuwa na bai daya da kuma matsalolin duniya a cewar jami'ai masu masaniya game da shirye-shiryen da ake yi za a yi wannan tattaunawar ce a bayan fagen wani babban taro na hulɗar tattalin arziki tsakanin ƙasashen asiya da pacific wato apec wanda wannan birni ke ɗaukar nauyin sa. da shi da shugaba Biden za su isa San Francisco a yau dinnan talata gabanin ganawar tasu wadda aka tsara kan cewa za ta hada da wata liyafar cin abinci da wata 'yar takawa haka a rukunin gidajen da kuma wata 'yar gajeruwar ganawa da za ta hada da mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa Jack Sullivan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Sa'o'i bayan fara yajin aikin gama gari da kungiyoyin kwadago na Najeriya na NLC da TUC suka kira a yau talata. 'Yan kasar sun fara nuna rashin jin daɗinsu da salon kungiyoyin wanda suka ce talakawa suke ke ƙara ƙuntata. A halin da ake ciki, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kira taron gaggawa da ƙungiyoyin, don neman hanyar warware matsalar. wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga misalin karfe goma na safiyar yau ne dai 'yan najeriya a manyan birane musamman ma babban birnin tarayya abuja suka fara ganin sakamakon yajin aikin akasari ma waɗanda ke fitowa harkokinsu na yau da kullum inda aka sami karancin motocin zirga-zirga katsewan wutan lantarki rufe ofisoshin ma'aikatan gwamnati da dai sauransu tun dai wasu mazauna birnin abuja da ma wasu sassan kasar daban-daban kama daga kaduna nasara nasarawa borno da dai sauransu suka fara nuna rashin jin daɗin su da salon da kungiyoyin kwadagon ke ɗauka na yajin aiki ba tare da la'akari da matsin da suke sanya talakawa waɗanda ya kamata suna karewa a ciki ba inda wasu ke cewa an fara siyasantar da harkokin ƙungiyar. sunana alhaji mun kailu daga kaduna na fito na dawo abuja ba mu da masalan wuta amma tun da su wani mutane sun ce labour congress sun zo sun mai da komi da komi politiku abun nan suna yin strike suna ba talakawa mutane wahala Allah a yi yadda gwamnati ko DSS ne za a yi ne a ji a kwashe su a rufe su a bar mu mu ci gaba a Najeriya ko kamfanin mu yanzu siyan dizu wahala ne dama nepa ne muna dan manage da su yanzu kowa da kowa dole mu yi close down gida ma aka generator ne muna amfani da shi generator din ma jiya sadda muka sha wahala mu samun petrol wanda mun siya so ga mu mun zo na gaban gida yanzu domin cikin gida ya zafi muna shan iska a karkashin busuwa muna da kamfanin wanda yana nika mai ridi da cleaning ridi wanda muna tura kasan turai muna yi amfani da wuta muna biyan miliyan uku kowane wata ne muna biya nepa kan kamfanin mu yanzu muna da yin aiki kowa da ya samu abinci ne sunana Aziz Mala har ayyuka yau da muka taso da safe muka gan bamu da wuta kuma muna da ayyuka da dama so wannan aikin ya kawo mana cikas bisa abubuwan da za mu yi da kullum a yi wa Maiduguri ina da cikin na tafiya da jirgi saboda wannan hayaniyan ba dama na yi tafiya sun sai da na daga wannan tafiya ta bacin namu akwai wanda suke sai da kayayyaki da sauransu wannan abin lalle abin take shi ne ya kamata a yi da wuri a sulhunta wannan. sunana ibrahim magaji eto eh gaskiya abin ba wai abu bane mai daɗi kuma abu bane wanda za a iya cewa an yi fariya da kan shi in kika lura yanzu kin same ni ina kokarin in tafi mitin ne amma abun bai yi ba strike din ya sa mutumin da ya kamata mu haɗu da shi yanzu yana kama ni cewa na ɗaya bai da wutar da zai ma aikin da ya kamata ya fito mu haɗu da shi na biyu kuma matsalar da ake ciki gashi ya kamata a ce mai da ake amfani da shi ana ta da generator babu ma assets ɗin da zai iya zuwa je ya samo shi ni a tanin da nake gaskiya ba a yi shi dan talaka ba ne akwai abin da ya kamata za ka yi wanda za ka ce zai iya taimakon talaka shi ne azumin suka ce bari su je su blocking house of assembly kuɗin da aka ce za a sai wannan motocin bai kamata ba da shi ne za a ce sun yi fatin dan talaka amma talaka da yanzu yana kokarin rayuwar shi zai taimaki shi ko zo kun ce kada a je aiki kin gani a gani na gaskiya ba a yi shi dan talaka bane an yi shi ne saboda da on personal interest to wannan abin tsakaninsu da gwamnati ne. Da muka tuntuɓi kungiyar kwadago ta NLC a kan matakan nasu, sakataren tsare-tsaren ta Kwamarad Nasir Kabir ya ce. To mu da abin da muka sani muna nan muna haɗa kan membobin mu a yajin aiki na tafiya yadda aka sani. So ba mu so mu yi mu ce wani abu ko mu yi wani abu abin da muka sani yajin aiki na nan ana yi. Saboda haka duk wani bayani a sai ki jira sanarwar da za mu fitar daga wannan kungiya. Kazalika rahotanni sun nuni da cewa gwamnatin kasar ta baki ministan kwadago da ayyukan yi samun lalon ta kira taron gaggawa da shugabannin kungiyoyin kwadagon yayin da aka fara ganin tasirin yajin aikin a fadin kasar sai dai ya zuwa yanzu ƙungiyoyin ba su ce uffan a gani da gayyatar da aka yi musu ba. Ita ma ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta shiga yajin aikin sai baba ta gani da ƙungiyoyin kwadago ta NLC da TUC suka shelanta yajin aikin na ƙungiyoyin NLC da TUC da baya rasa nasaba da sa'insa da yawa kana tsakanin shugaban NLC Joe Ajero da gwamnatin jihar Imo wanda tuni masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka ce bai dace a tsayar da ayyukan yau da kullun na miliyoyin 'yan Najeriya tarayya a bisa rikici tsakanin jiha da wani mutum ba. Nima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. To Maryam mai gabatar da kara wanda aikinsa ne neman sauran masu laifin da ke ɓuya ma kotun duniya da ke shari'ar manyan laifukan da aka tafka a Ruwanda. Yau dinnan talata ya tabbatar da mutuwar Alois Ndimbati wanda ake zargi da aikata kisan kiyashi. cikin shekaru uku da suka gabata kotun ta ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta irmct ta kama wasu 'yan ruwan da biyu da ake zargi da taka rawa a kisan kiyashi ta kuma tabbatar da mutuwar wasu masu guje ma kotun su hudu ciki har da indimbati a wani bayani masu gabatar da kara na majalisar ɗinkin duniya sun gamsu cewa indimbati ya mutu a ruwanda tun a shekara ta 1997 a ƙarshe tun a farkon wannan shekarar likitar da ta je wato take jagorantar shirin hukumar lafiya ta duniya who na kawar da cin zarafin mata a badalance ta tafi congo don ɗaukar mataki kan wato gazar lalata mafi girma a tarihin bangaren lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗin wato cin zarafin mata a wajen ɗari da wasu ma'aikatan ɓangaren lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka yi a lokacin bullar annobar ebola bisa ga wani rahoton cikin gida na who mai nasaba da bulaguron na watan maris da dr gaya gambi hawaye ta yi ɗaya daga cikin matan da aka ci zarafinsu wadda ta tattauna da ita ta haifi yaro mara lafiya wanda ke buƙatar kulawa ta musamman wanda hakan ke nufin ƙarin nawayar kuɗi ga wannan matashiyar uwa a ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi talauci a duniya don labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yin faɗakarwa game da cutar siga. Albarkacin ranar wato yau kenan hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun yi wa 'yan ƙasar jawabi a kafofin yada labarai A kan ƙoƙarin da gwamnati ke yi wajen daƙila kamuwa da cutar da ba da damar yin gwajin cutar da kuma magani a cikin sauƙi. A nasu ɓangaren masu maganin gargajiya suna masu cewa suna iya ba da tasu gudunmuwar ga waɗanda ke fama da wannan cuta. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. manjo Janaral kanar garba hakimi shine ministan kiwon lafiya na gwamnatin sojin jamhuriyar nijar a lokacin da yake wa 'yan kasa tambihi a kahohin yada labarai na kasar game da ranar yaki da cutar siga ya ce ranar ta yau dama ce ta kara wayewa jama'a kai da ma hada gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki don yaki da cutar siga a jamhuriyar nijar da ma sauran kasashen duniya kuma game da haka in ji ministan na motsa ma'aikatan ofishin minista na domin su kullu da sabbin fasahohin yaƙi da cutar shiga. suma likitoci sun yi amfani da wannan ranar ta yaƙi da cutar siga a jamhuriyar Nijar don faɗakar da 'yan ƙasar game da yadda wannan cutar ke iya zo ma ɗan adam. Wannan shi ya na tuntuɓi Dr. Sule domin samun ƙarin bayani game da cutar siga. Rana kamar da aka sani duk kowace shekara ana ana tunawa da rana ce ta masu ciwon sukari don haka duk kowace shekara don kada a manta da wannan ciwo ana kokari a a yi ma mutane tuni da wannan ranar wannan cuta ta sukari da ake a gane mutum da ita akwai alamomi da take gwadi daga farko dai za ka ji harshen yatsunka suna wata 'yan majire-majiriya da na kafa da na hannu haka ji wata ran ka ita kanta tana majiriya ka ji jikinka yana dan sanyayewa kaɗan kuma za ka ji ga kanan ba ka da wani amfanin komi kullum gaji kake sai kwana kuma ga yawan hatsari da dare in ka kwanta kana aika tashi wajen goma ko sha wani abu da rana ma haka kana tsaka hira da mutane sai ga ka tashi shiga shiga cikin magewoyi zuwa hitsari to alamun kenan wanda suke nuna wannan cuta tana kusan kama mutum maudu'in wannan shekara na bana game da yaki da cutar suga na cewa cutar suga kowa ya samu damar kulawar asibiti don samun waraka kuma Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu magungunan gargajiya kasar ke cewa suna iya nasu kokari domin warkar da masu wannan cutar kamar yadda kan baushi na dajin rugu ke cewa. Ina mika godiya mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da bayyana farin cikin mu da Allah ya kama wannan rana ta masu ciwon diabetes ma'ana ciwon suga. Da iyayenmu malamai da 'yan uwanmu almajirai muna iya ƙoƙarinmu musamman mu mahalba na shige da hici wurin gano itatuwa na gargajiya da sururuka daban-daban wanda ake yin amfani da su dangance da wannan matsala ta diabetes ciwon suga kuma alhamdulillahi akwai al'umma da dama wa'anda mun ɗauki maganin diabetes suga mun ba su kuma allah ya shiga cikin al'amarin ya raba su da matsalar sun samu nasarar waraka a dai kasar wata jamhuriyar Nijar hukumomin kasar na soja sun sha alwashin karfafa wuraren bincike da ma kaiwa masu dauke da cutar siga dauki domin samun waraka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai muna a jamhuriyar ta Nijar. Ƙungiyar alƙalan shari'a ƙasar ta gargaɗi hukumomin Nijar game da buƙatar ɗaukar matakan da ta ce za su taimaka a warware matsalolin da ke haddasa tarnaki a fannin shari'a tun a washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli wasu 'yan Nijar ke zargin alƙalai da taka rawa da bazar bangaren zartarwa zargin da ƙungiyar ta saman ta ce ba shi da tushe. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da wannan rahoton. la'akari da yadda cece ku ce ke kara karfafa game da yanayin tafiyar harkokin shari'a a 'yan watannin baya-bayan nan ya sa kungiyar alkalan shari'a wato samana ta kira taron manema labarai domin yi wa jama'a bayani kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a wannan fanni mai shari'a musa muhammadu na daga cikin kusoshin wannan kungiya kun ga akwai wannan majalisa wadda ake ce ma csm ita ce ke zama karkashin shugaban kasa tare da alkalai don saboda a yi wannan tare-tare na alkalai ko kuma a ba su wani mukammai to wannan csm ya kamata a san da cewa dokokin da suke girka shi suna son yi musu gyaran huska saboda ita daga kalkashin gwamnati in ana son justice ta aikin ta yadda kamata na biyu akwai alkali mai shigar da kara wanda kuke cema furukirar dokoki waɗanda suke tahiya da aikin ina alkali gaba daya shi musamman ma shi wani alkali mai shigar da kara furukirar an yi shi ne yadda ba yadda za ya yi aiki sai ana ba shi umarni daga sama wannan shine abu na farko wanda yake tauye aikin alkalai rigar kariyar manyan jami'an gwamnati na daga cikin abubuwan da ke yi wa alkalai tarnaƙi a kan aiki kamar yadda babban sakataren kungiyar alkalai mai shari'a dubu yahaya ya bayyana alkalin shari'a ba ya ma kirawo manasta ko ko eh, dikti ba an ba shi umarni ba suna da rigar kariya wadda ko convocation wanga dai a kira mutum a saurare shi ba iya balle kai ma shari'a ma ka buɗa mai in kai haka nan cikin doka an ce duk alkalin da yi wannan ya yi laihi kuma ana iya kama shi shi ƙungiyar tayi kungiyar ta yi na'am da ikirarin da ta ce ta jiyo shugaban majalisar CNSP janar cani ya yi a kwanakin baya kan cewa ba zai yi wa shari'a katsalandan ba sai dai fa cimma wannan guri abu ne da ya danganta daga wasu matakai da suka wajabta akwai eh, gyaran huska wanda ya kamata a yi ma dokoki da yawa wagga dokoki na csm metar da alkalai bayan haka nan kuma su ma alkalai masu shiga da shari'a procurer su ma a zo a sake eh, wannan kundin nasu don a bar su su aiki daidai ba sai wani ya ce musu ba su haka ko ku kasu haka alkalan shari'a sun kuma ja hankulan shugaban majalisar cnsp dare da gwamnatin rikon kwarya akan bukatar sake kafa kotunan da aka rushe a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli domin a cewar su rashin irin waɗannan kotuna babban koma baya ne a sha'anin shari'a sannan sun yi hannunka mai sada game da tsarin tafiyar da ayyukan sabuwar hukumar yaƙi da cin hanci wato kwaldef wacce suke ganin za ta iya shiga hurumin mashara'antu matsawar ba a magance kurakuran da ke tattare da dokokin da suka kafa ta ba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Idan masu sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata, daraktar hukumar NAFDA Dr. Ross Maxwell Gidado ta fara mana bayani kan gwaji na ƙarshe da suka yi na sabon nau'in masara na tela da hukumar ta inganta wanda za su fito da shi nan da watan Disamba mai zuwa. Dr. Ross ta ce wannan irin da aka inganta da sauran waɗanda suke aiki a kansu za su taimaka a ƙara samun bunƙasar abinci ba wai kawai masara ba har ma da sauran nau'ukan kayan abinci sannan ta bayyana matakan da za su ɗauka don ganin sabon irin da aka inganta ya kai ga manoma ga dai ci gaban tattaunawar da halima abdurrahu ta da dr ross zai kara mana ƙarfi a gefen samun abinci bunƙasan abinci ko da yake ba masara kaɗai ba har da wake akwai na wake akwai auduga so akwai kuma dankali yanzu haka dankalin yana jos a jos ake gwada ta kuma shi ma na kwanan ba an kira manoman jos sun je sun duba shi ma dankalin ma shi ma yana aiki so kun ga za a ci gaba da yi dai wayansu abincin da suna dan ba da matsala ga kwari na ba da matsala a kansu da su mai din nan za a yi su daddade a bi kansu daddade dawa ma muna aiki a kai a yanzu haka so nan gaba dai don za a samu bunƙasan abinci. Na'am, menene wannan ke nufi ga manomin Najeriya musamman wanda ke karkara da ba lallai ya shigo birni ya zo ya san abin da ake ciki na wannan ci gaba da aka samu ba. Ok, kaman ga talakawa ko kuma ga mm, ga talakawa manoma da ba su zo sun ai za a kai musu duka za a iya wasa labaru aje ana wayarwa mutane kai kisan muna da program da ake ce da ita ofab din nan muna amfani da wannan mukan je ƙauyuka wani lokaci mukan kira manoma su zo su gani makansu so kun ga yanzu wannan masaran ba a nan kaɗai take ba yanzu eh, suna jihohi sun kai goma wanda aka babba su aka ba mu nema su gwada a gonakinsu shine kenan mai kyau manoman ya gwada ya shuka ya shuka da nashi da wannan din um, in ya zo girba ai zai gane wani ne mai kyau so a yanzu haka akwai jihohi goma wanda suna nan da shi a gonaki su so a takaice dai in sun zaɓi wannan din to sun zaɓe shi ne domin sun ga cewa wannan irin sabon irin ya fi nasu ga samun ƙasan noma ya fi nasu so noma dama ne tushen arziki so amma in babu amfanin gona babu noma ai dama noma amfanin gona ne in kaga amfanin gona ai shi kenan so wannan babu damuwa yaya wannan irin ko kuma wannan um, sabon iri da kuka samar wanda za a fara fitarwa a watan disamba zai taimaka wajen rage matsalar karancin abinci a najeriya ke eh, zai taimaka sosai domin Eh, wannan amfanin gonan da zaka samu yin shi da kyau din ko ka samu dan fili kaɗan ka shuka ma zaka samu amfanin gona so zai rage wannan kasawan gefen abinci din sosai ma zai rage kuma zai sa kaman availability na za a ƙara samun yawan eh, in aka ƙara samun yawan eh, kudin abinci zuka yanzu karancin ne ke kawo um, kudin abincin yana hawa yake tsada yake abin nan a ce maka buhun masara yanzu dubu tamanin ne ko casa'in so ina talaka zai iya wannan babu so zai taimaka sosai ko yaya batun yadda manoma za su iya samu cikin sauki musamman waɗanda suke ƙauyuka suke ƙauyuka za su sai daidai karfin su ba zai zai dai tsada amma ba ya dai sosai ba za su samu karfin su kaɗan kaɗan kaɗan za su samu ci gaba a kai suka samu ci gaba za su iya sayan irin da yawa amma irin da zai amfani su na'am to wajen samu kuma fa a dukkan waɗannan jihohi goma da kika ce akwai su za a same su da saura a faɗin najeriya koko a birnin tarayya ko manyan birane kawai za a rika samun irin wannan iri um, kama a yanzu wannan wanda aka rabar a jihohi goma nan wannan gwaji ne kawai ai eh, amma idan mun zo mun samu umarni an ba da umarni kan cewa a ci gaba da amin za a iya a ba manoma su fara noma za a iya shiga da ita kasuwa ai wannan ko da ma waye ne kowane jihar zai iya yi sai ne manomi zai iya sayar duk inda kake to daga karshe wani karfin gwiwa za ki ba wa manoma a kan su karbi wannan sabon irin eh manoma su kwantar da su ba su da illa ba su da komai wato masarar zai masarar ba su da illa za ta ba da amfanin gona sosai su yi amfani da ita idan ta fito in aka kai musu su saya za su samu amfanin gona za su ji daɗi za su samu kuɗi za su yi riba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin daraktar noma ta hukumar nabda dr ross maxwell gidado da wakilin ma abuja halima abdurra'uf sai kuma julia leathers gresham da taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko a yau ya ce zancen da dattawan arewa suke yi na cewa za su sassanta takun sakar da ke tsakanin Alhaji ali Dangote da Alhaji Abdulsamad Buwa da kuma sasanta zamar doya da manja da ake yi tsakanin sabon gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnan jihar Dr. Bello Mutawalle hakan ya yi daidai domin sulhu alheri ne in ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. shi kuma haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa ya yi kungiyar kwadago ta nlc da tuc yajin aikin da suke yi ba wai suna yi don kishin ƙasa ba ne suna yi ne don muradun kansu ne kawai saboda hakan duk ɗan ƙasa na gari ba zai goyi bayan yajin aiki ba sai kuma sakon salihu isa fanna karamar hukumar dandi kamba jihar kebbin najeriya ya fara da sallama sannan ya ce voa hausa muna kira ga 'yan kungiyar kwalugon najeriya da cewa tun da shugaban kasar najeriya da manya masu rike da kasar mu sun kasa saituwa sai ku yarda kwallon mangoro domin ku huta da kuda ku bar batun shiga yajin aiki domin wallahi malam talaka ne kawai ke shan wahala allah dai ya kyauta Sakonmu na ƙarshe a yau da lokaci zai ba mu damar karantowa na haɗin gwiwa ne daga Isa Gurgu mai magani sabon layi Yakubu Makeri tashar keji Nuhu mai wanki da guga tashar keji birnin Gwari Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. suka ce muna kira ga gwamnatin najeriya da ta tsaida wasu kananan ayyukan da suke da ba na dole ba su tattara karfinsu wajen murkushe ayyukan ta'addanci ta yadda 'yan najeriya za su kasance a cikin 'yanci da walwala to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mun kuwa za mu karanto iya gwargwadon abin da ya sauwaka. masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma ba da umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.